daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar view africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da kuma si baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare barkanmu da kasancewa tare da ku mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim ayawa a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana goma na safe a nan washington dc yau asabar 20 ga watan janairun shekarar 2018 ga kanin labaran duniya yau asabar an dakatar da wasu ayyukan gwamnati a nan amurka an kubutar da 'yan amurkan nan da kanada da aka sace domin garkuwa da su a kaduna najeriya yau dinnan ne mataimakin shugaban kasa amurka mike pence shi da matarsa suke ziyarar wasu kasashe hudu a gabas ta tsakiya To kamar yadda kuka ji a kanin labaran an rufe baki ɗan ma'aikatan gwamnatin Amurka bayan da majalisar dokoki ta dattawa ta gaza cimma matsaya kan kasafin kuɗi na wucin gadi. A tarihin siyasar ƙasar nan ba a taɓa samun jama'iyya wacce take ita ce da White House, ita ce da Senate, ita ce da House of Representatives a ce har an zo an rufe gwamnati ba. Za mu leƙa jihar Legas ku ji yadda hukumar kwastam ta yi nasarar daƙile wani yunkurin fasa man fetur zuwa wajen ƙasar. Baya ga haka muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Yau Asabar an dakatar da wasu ayyukan gwamnati a nan Amurka biyu bayan gaza cimin matsaya da aka yi game da kudirin kashe kuɗin gwamnati da ba a yi ba a majalisar dattijan ƙasan. umarnin kashe kuɗi daga baitulmalin gwamnati na shekarar ta gabata ya kawo ƙarshe ne a tsakiyar daren jiya agogon nan amurka sai dai an jima da hantsi lokacin nan amurka a majalisar ta dattijai za ta sake komawa kan teburin muhawara domin amincewa da kuɗin da gwamnati za ta yi amfani da su na wucin gadi wato daga yanzu har zuwa ranar takwas ga watan gobe sai dai sanata na jam'iyyar democratic sanata tammy baldwin ya sa kafa ya fatali da wannan kuduri na samar da kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati gutsun-gutsun ya ce wannan yana kawo koma baya na ganin an yi wa amurkawa ayyukan da suka dace gwamnati ta yi musu a ranar juma'a da ta gabata ne dai kaɗan daga cikin 'yan jam'iyyar republican suka bi sahun takwarorinsu na jam'iyyar democrat wajen sukan wannan ƙuduri wanda ke bukatar aƙalla kashi uku daga cikin biyar na 'yan majalisar kafin ƙudurin ya samu amincewa rashin cimma wannan matsaya ya haifar da muhawara mai zafin gaske tsakanin 'yan majalisar ta dattijai a ciki da wajen majalisar sai dai sanarwar da fadar white house ta fitar nan take shine ta bayyana sanatocin jam'iyyar democrat a matsayin 'yan hana ruwa gudu da ke kokarin kawo wa ayyukan gwamnati cikas domin kawai sun faɗi zaɓe fadar white house ce 'yan majalisar sun gummace waɗanda suka shigo amurka ta barauniyar hanya fiye da asalin amurkawa ɗazu-ɗazun nan ne muka samu labari wakilinmu ya aiko cewa 'yan sanda a najeriya sun sami nasarar kubutar da turawan nan guda hudu 'yan ƙasar amurka da na kanada da aka sace a kan hanyarsu ta komawa abuja daga jihar kaduna ga hassan mai na kai da bayani Wani babban jami'i a ofishin Sufeta janar 'yan sandan Najeriya da bai san a ambaci sunansa ya shaida mana cewar a yau rundunar 'yan sandan kasar ta samu nasarar kubutar da turawan na 'yan kasar amurka da kanada da aka sace su akan hanyar jere zuwa abuja bayanan da na kalato daga hedikwatar 'yan sandan najeriya na nuna cewar ziratin 'yan sandan nan da ke karkashin ofishin su feta janar na 'yan sandan Najeriya bisa jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari da kuma haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan jihar Kaduna suka gudanar da wannan aiki. Waɗannan turawa dai wato net Van da Rachel Kelly 'yan ƙasar Canada sai Amurkawa biyu wato John Kelly da kuma dinslocom tuni an miƙa su ga ofishin jakarancin Amurka da kenan Abuja. 'Yan sandan kazalika sun kuma cafke biyu daga cikin masu satar mutanen yayin da suke fafatawa don neman ƙarin waɗanda suka arce. A nan gaba ne dai ake sa ran 'yan sandan Najeriya za su fidda sanarwa a hukumance kan wannan ceto turawa da aka yi a yau. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan mai na kaina labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau din ne mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence shi da matarsa za su yada zango a Masar cikin ziyarar kwanaki hudu da za su kai a kasashen gabas ta tsakiya a cikin kasashen kuwa da Jordan da kuma Isra'ila. Da safiyar yau Asabar dai an ga jirgin na mataimakin shugaban ƙasa da ake kira Air Force 2 ya sauka a tashar jirgin saman Shannon na ƙasar Ireland domin kara mai wanda har Pence ya gaisa da sojojin Amurka da ke cikin tashar jirgin. Ko bayar ga gaisawa da su ya shaida musu cewa ba matsala za mu shawo kan wannan lamari wato yana nufin kulle ayyukan gwamnati da aka yi yana cewa ku dai ku mayar da hankali ga aikin da ke gaban ku tun farko dama mataimakin shugaban kasan amurkan ya fitar da sanarwa game da wannan kulle harkokin gwamnati a cikin sanarwar yana cewa maimakon ganin an shawo kan matsala amma 'yan jam'iyyar democrat sai kokari suke kurkuta harkokin tsaron kasa da wannan ziyara tasa ana sa ran pence din ya gana da shugaban kasar ta masar abdul fatah el sisi da ma wasu manyan jami'an gwamnatin kana daga bisani wuce zuwa aman da jordan a cikin dare inda nan ne kuma zai gana da sarki abdullahi na biyu da sarauniya raniya idan gari ya waye wato lahadi zai zarce zuwa isra'ila wannan ziyara ita ce ta farko da pen zai kai a kasashen gabas ta tsakiya bayan da shugaba trump ya bayyana ainihinsa na amincewa da birnin kudus a matsayin fadar gwamnatin isra'ila abin ya kawo wato ya karo da suka daga sassan duniya daban-daban amurka ta yi allah dare da kulle wasu 'yan jarida da ke aiki a kamfanin dillancin labarai na kasar faransa da kuma na reuters da kasar sudan ta yi lokacin da 'yan jaridan ke ɗaukan rahoton wani zanga-zanga a ranar juma'a ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce tana sane da kulle waɗannan 'yan jarida kuma tana biye da lamarin sau da kafa mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen kasashen ƙetare na amurka heather newt ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa suna allah wadare da wannan tsare 'yan jarida da kuma harin da aka kai musu babu gaira babu dalili domin kawai suna gudanar da ayyukansu kuma suna bayyana 'yancinsu na ikon faɗin albarkacin baki. dama dai amurka ta sha matsawa ƙasar ta sudan da ta inganta tabiyoyinta da ke nasaba da faɗin albarkacin bakin jama'a sai kuma duk wani abu da ya shafi 'yancin dan adam kuma ta tabbatar kuma tabbatar cewa mutanen da aka yi tsare da su an yi musu adalci kana a rike su daidai abin da yadda dokar ƙasa ta sudan da ma dokar ƙasa da ƙasa da 'yancin adam suka sha ta sai kuma a ba su damar ɗaukar lauya da ma ganawa da iyalansu zanga-zanga da faɗace-faɗace dai sun ɓarke ne a babban birnin ƙasar ta sudan wato khartoum bayan da ƙasar ta shimfiɗa wasu matakan tattalin arziki masu zafin gaske sakamakon umarnin da hukumar ba da lamuni ta duniya ta baiwa ƙasar ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda watakila wasunku suka ji a tashin farko an rufe duk ma'aikatan gwamnatin Amurka daga sha biyun daren jiya juma a agogon Washington DC. Bayan da majalisar dattawan ƙasar ta gaza cimma matsaya kan kasafin kuɗi na wucin gadi da za a gudanar da ayyukan gwamnatin. Hakan ya samu asali ne bayan da aka samu rashin jituwa tsakanin 'yan Republican a majalisar waɗanda ke da rinjaye da fada shugaban ƙasa a ɓangare guda da kuma 'yan jam'iyyar Democrat da ke adawa a bangare ɗaya. mun zanta da farfesa yusuf alhassan malami wato malami na jami'ar jihar missouri da ke nan amurka kan abin da ake nufi idan aka ce an rufe ma'aikatan gwamnati da kuma tasirin da hakan zai yi wato duk wani wato ma'aikata ta gwamnati zan ce daga inda kamar ake kwashe shara zuwa duk wasu manyan ma'aikatan gwamnati ƙanana da manya mm. a takaice an ce an rufe su wato duk abin da aka ce shutdown din nan wata komai an rufe shi babu wato wani ma'aikaci da zaka je ofis kana neman wata takarda ko kuma wani abu na da ka saba yi na harkar yau da kullum na gwamnati wanda za ka samu a buɗe sai dai akan sami kamar zance masu kwashe shara za ka ga cewa ba za su daina ba saboda idan suka bari wato kasar kasashen ko wannan garuruwan za su zo su fara wari da sauransu mm. soja da 'yan sanda da ma'aikatan gwamnati na tsaro za ka ga cewa sun ci gaba da zuwa duk da an ce babu ko sun komo to amma wannan abu ne wanda ya taba faruwa a kasan nan mm. da an taba samu ma ko zamanin su gaba barak Obama ina jin a dubu biyu da uku kenan mm. an taba irin wannan amma dawo an biya ma'aikata wannan ranakun da suka yi aiki na baya wanda daga lokacin da aka rufe gwamnati zuwa wannan lokacin ne ga su 'yan jam'iyyar republican inda gaskiya su ne da gwamnati dama ana so in ce maka lura da cewa su suke da gwamnati kuma su suke da rinjaye a majalisar dokokin amurka ya aka aka kasance kai a wannan hali wato shine gaskiya wato a tarihin siyasar kasar nan ba a taba samun jama'iyya wacce take ita ce da white house ita ce da senate ita ce da house of representatives a ce har an zo an rufe gwamnati ba idan aka samu aka san cewa kamar democrats suke eh, da rinjaye a majalisar tj ko kuma ta kasa gaba daya amma shugaba republican ne to irin wannan takan faru saboda ja'in ja da akan yi na harkar siyasar amurka mm. to amma wannan shine na farko ni dai a tarihin kasar nan da zan ce wato an sami jama'iyya ɗaya wacce take da rinjaye a waɗannan ɓangarori uku wannan gaskiya ya nuna cewa wato jam'iyyar republican daga kan shugaba trump zuwa shugaban senate mitch mcconnell da shugaban na house of representatives gaskiya suna da aiki a gaba da sauran rana a kafa To prof wasu za su yi ta mamaki su ji kamar da rahotanni ke nunawa cewa kudaden gwamnati ne suka kare shi sa aka kai ga rufe ma'aikatan da kuma rashin jito da aka samu tsakanin fada shugaban kasa da 'yan majalisa ko kuma da 'yan democrat kamar me ake nufi kenan idan aka ce kudaden gwamnati sun kare na gudanarwa e eh, kudaden gwamnati sun kare na wannan wa'adi ko lokaci da aka ware har izuwa sha biyun daren jiya na nan naku na Washington cewa har zuwa wannan adadi kamar duk lokacin da aka yi budget ana ware kuɗaɗe na sarrafa aiki harkokin yau da kullum na gwamnati har zuwa wani wa'adi. To idan wa'adin nan ya cika ba tare da an sake zaunawa an sake yarjejeniya an sake fito da wasu kuɗaɗen ba. To saboda haka za ka ga cewa daga wannan sisin kwaban nan da ya ƙare to babu wani sisin kwaban da zai kuma shiga in ba an kuma eh, zonawa an kuma eh, yan tattauna an kuma ware wannan kuɗin da za a sarrafa harkokin yau da kullum na gwamnatin kasar gaba ɗaya ba. Wanda aka samu gazawa kuma aka kai ga halin da ake cikin na rufe ma'aikatan gwamnatin kenan. Eh saboda gaskiya wato ni abin da na fahimta shi shugaban kasa a Donald Trump gaskiya bai san inda ya dosa ba bai san me yake so ba. To idan muka ajiye wannan batu na takaddama a gefe guda a Professor Yusuf Alhassan ya kake ganin kamun lodayin shugaba trump a yau yake cika shekara ɗaya cif da kama ragaman mulkin ƙasar nan eh, wani irin ma'auni za ka wato auna yanayin tafiyar da mulkinsa wato ba taɓa samun shugaban ƙasa mm. wanda zan ce gaskiya bai fahimci menene mulki ba ballantana kuma mulkin duniya irin wannan wanda Allah ya bashi hmm. don a gaskiya a ƙasar nan wato in ka duba ko da ake cewa waɗanda eh, suka zaɓi Donald Trump ai yanzu abin da ake cewa eh, rahotonsa ya fito hmm. tunda yanzu gashi ya cika shekara guda a mulki menene ya sa me ya yi da ya hau ban da gaskiya wato har hargitsa ƙasar nan da ya yi wato ya ci mutuncin wannan ya zagi wancan ya kira wannan suna eh, kamar a cikin wannan satin da ya kirawo kasashen afirka da haiti eh, ya yi amfani da harshe kausa na rashin kyautatawa ko rashin mutum hmm. so gaskiya wannan wato ya jawo wa kasan nan wato wani matsayinta a duniya wato ya ruguje zance a gaskiya ni ai da nake kallon abu. Hmm. darajar amerika ta ragu da fatan cewa watakila Allah ya fahimtar da shi wataƙila ko ya canza ya dawo hanyoyi waɗanda suke ba ma kawai munan ƙasar ba duniya gaba ɗaya za su farin ciki da shi. Farfesa Yusuf Alhassan kenan malami a jami'ar jihar Missouri da ke nan Amurka. To a Najeriya kuwa hukumar kwastam ce ta dakile wani yunkurin fasa korin man fetur yayin da har yanzu ƙasar ke farfadowa daga wani mawuyacin matsalar ƙarancin man fetur da ta fuskanta a baya. daga Legas ga Babangida Jibril da ƙarin bayani. hukumar kwastan da ke kula da kan iyakokin najeriya da jamhuriyar benin ta kan iyakokin seme ta kame jakunan man fetur kimanin biyu a jiya makare da man fetur da ake shirin fasakorinsu zuwa kasar jamhuriyar benin a hira ta wayar tarho da shugaban hukumar mai kula da kan iyakokin najeriya da jamhuriyar benin alhaji muhammad ali ya ce hukumar tana iya bakin kokarinta na ganin an dakile kokarin yan sumoga wajen fita da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki ciki ko kuma wajen najeriya kamar da ya auku a jiya inda suka kama wayannan jarkoki mai cin lita 25 na man fetur zuwa jamhuriyar benin wannan ma idan suka zo da shi su sauki a gidajen masu to idan dai ya yi sai su zuba shi a jarka su tsallaka da shi to da muka ji wannan mu kuma sai muka ɗauki matakan tsaro muka bi su a hankali hankali suna zaton ba mu san da wannan magana ba ba mu ji ba sai muka bari muka yi musu irin bakar da rikin nan sai da suka hada suka yi komai ka je suka je can bakin teku za su daga kuma muka fara aiki ah. to a nan dai mun sa'a dai jiya mun nasarar kamo jarka dubu biyu da ɗari biyu to sai dai shugaban rundunar ta kwastan shiyar sheme alhaji muhammad ali ya ce a lokacin wannan samame jami'ansa ba su samu nasarar kama 'yan fasakorin ba domin kuwa sun ranta a nakare sai dai ya ce rundunar ta samu haɗin kai daga rundunar sojin najeriya da ke Badagari, na samun horo da kuma kayan aiki domin ci gaba da aikin kare najeriya daga 'yan sumoga a wannan sabuwar shekara wanda ya cin zai yi kasa nan sami boda mai cewa wai canza lale ko kuma nuri amma dai na zan nuna ba sani ba sako na fara doka matakai na farko na sa an gyara mani abin da wani kira malam ma na mai gani haranji wata wata na'ura mai duk abun da ka shiga da shi za ta nuna misali a ce yanzu ka doko kwantena ko ka doko tirela da kaya a ce kayan gini ne sai ka doki buhun shinkafa ta yi sa ci yana tabbatar maka lokacin da ka shiga wannan na'urar sai ta nuna mana wannan buhun shinkafa da ka kuma za mu sauke da shi 所有历史哦。 kwastan a najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin hukumomin gwamnatin najeriya da yanzu haka suke taka rawar gani wajen rage fasakwauri da samun kudaden shiga ga gwamnati inda a bara hukumar ta tara zunzurutun kuɗi fiye da naira tiriliyan ɗaya wanda shine karon farko da aka samu wannan kuɗi a hukumar ta kwastan tun bayan kafa ta baban ya jibrin murai amurka daga lagos to agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da minti kusan sha takwas hudu ne maki nan da minti takwas a can birnin na lagos da yamai da yawunde da kuma injamena na chadi kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na mura amurka yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. ku Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aishir Lawal na goma da Garba Sabiola da Sile Sile kan maita da kuma ansar tambayar Idi Kallamu Bauchi kan rubutun ajami. To bari mu fara da tambayar su Ashiru kan maita. idan masu tambayar na saurare ga shugaban majalisar malaman izala shiyar abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da amsar da ya bayar ga irin wannan tambaya da aka taɓa yi wani lokaci can baya. To alhamdulahi ah, ta dai kamar yadda bahaushe ya ɗauka wani abu ne wanda yake kamar ah, na sirri ko kuma na wani abu wanda yake ɓoyayye wadda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi to amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin eh, kwari kamar su zanzaro da makamantansu wadda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mayewa ne ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana ya yi ta rashin lafiya a rasa gano mai ke damunsa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi a wasu ne yawanci za ka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a ɓangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a ƙungiyoyi na asirrai da yadda ake amfani da ƙananan yara ko a yi amfani da mata ko a yi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin ƙungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashe daga cikin rayuwarsa ta hanyar ba shi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko cakulat da dai makamantansu to duk waɗannan a wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da a musulunci ne. Yau wato shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin ike a addinin musulunci. to addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba abin da musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah ya ke su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana a kai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi a kai ba to yawanci za ka ga abin bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato abin zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba ɗaya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani ya yi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abun ba wanda in ya gani bai yi addu'an kwarai ba abun zai iya cutuwa da haka shi mai tambaya abin da musulunci yake magana a kai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abin tsafi ko kuma shiga wasu ƙungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu ƙungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayan Allah ne ko da ba mutane ba ne to idan aka yi wannan su ne bahaushe ke kiransu maye ko kuma mayu su irin waɗannan matsayin su daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne to ya ɗauka cewa mayan bai sai kashe shi ba Allah ne ya kashe shi da wannan sai ka ga Allah ya kawo mishi sauki kuma mayun wato za su ba za su yi wani tasiri ba a duk da dai filin namu ce ne na tambayoyi amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe ɗaya na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to yara ne matasa suna hangen wannan wutan da suka yi to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbakin yana watsewa yana bin waɗannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karai ba ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansa suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudu gudun kira to shi ma haka yi to kaga abun da nake nufin kawo a nan shine yadda da abin ma yakan yi tasiri akan wanda ya da shi da haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shi ke shi ke rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko ma ya ne kowane iri na shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda ba su gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu. Yanzu sai kuma ansar tambayar Idi Kallamu kan ajami. Ita ma wannan tambayar mun ansa ta kwanan baya kamar haka. Ajami ko ajamiya kalma ce ta larabci wadda ke nufin bako ko bare ko kuma abinda ko wanda ba ba larabe ba. sannu a hankali ta samu faɗaɗaɗɗiyar ma'ana ta abin da ba cikakken larabci ko ba larabe ba don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan larabci wajen rubutu a wasu harsunan afirka musamman ma hausa da swahili sai aka sa ma irin wannan tsarin rubutu suna ajimi wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun larabci ba Shi dai tsarin rubutun ajami ya samo asali ne bayan isowar addinin Islama ƙasashen Afirka. Hasali ma tun a farkon ƙarni na sha biyar aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa. To sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai ɗaya. Wannan matsala ta rashin ƙa'idar bai ɗaya ta rubutun ajami ta sa sannu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar turawan mulkin mallaka. lokacin da su turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan nasara wanda kuma ake kira harufan latin sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to Allah yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel salam voa hausa harin da 'yan ta'addan boko haram suka kai a yankin madagali wanda ya sanadiyar asarar rayukan jama'a da dama wani abin takaici ne don haka muke kira ga hukumomi ya kamata a kara faɗaɗa jami'an tsaro a wannan yanki don daƙile hare-haren 'yan boko haram da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai sai sakon sade sa'idu daura kenan sai kuma na abdulrahman aliyu balkore da abubakar kawo giyar waɗanda suka ce shugaban amurka donald trump muna cewa ka cika shekara ɗaya akan karagar mulki yanzu kuma sai labarai a takaice cibiyar yaƙi da kakaɓe cutar kurkunu a afirka na tsohon shugaban amurka jimmy carter ya ce an fara hango nasarar kakkaɓe cutar ta kurkunu a nahiyar afirka gaba ɗaya cibiyar da ke babban ofishinta a nan amurka wadda ke sahun gaba na ganin an kakkaɓe wannan cutar ta ce yanzu ana da matsaloli talatin ne na wannan cutar da ke wasu keɓaɓɓun wurare a kasashen chad da habasha a shekarar ta gabata kuma kowace tana da goma sha biyar biyar tuma da Allah a gaida kai ladan masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima za mu sake dawon Allah da bar mu amfani da wannan dama mu taya takwaran aikin mu Umar Shehu yan leman ta aziyar suwar dan uwansa sarkin yan leman Khalifa Sheikh Muhammad Maki Samba da fatan Allah ya ji kansa yanzu a madadin shi ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da kuma injiniyan mu Al Santos Mahmud Lalu ke cewa mu tara an jima a shirin mu na dare in Allah ya kai mu assalamu alaikum